Ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe masu mafi girma adadin auren wuri, amma hukumomin ƙasar sukan yi aiki tare da al'ummomi domin samun hanyoyin daƙile irin wannan ɗabi'ar, in ji Madam Amina Musa, daraktar da ke kula da kare haƙƙin mata da ƙananan yara. abin rikewa a nan shine ya kamata kowa ya san cewa auren yara abu ne da yake cikin zamantakewar mu kuma yana daga ma mahukunta hankali ya zama wajibi mu kawo ƙarshen shi ta hanyar haɗa kai da al'umma su ba da shawarwari ta yadda za mu dakatar da auren yaran ta wani fannin kuma waɗansu ƙungiyoyi kamar asusun majalisar ɗinkin duniya na yara da mata sukan yi nasu iya ƙoƙarin suma domin ganin kowane yaro ya samu isa ga nashi hakukuwan. Madam Salmai Beber ita ce ƙwararriya a fannin kariyar yara a ƙungiyar ta UNICEF. Samun wata hanya da za ta sa hukumomin mu su hana auren yara ƙanana da kuma wata doka da za ta kare hakkin yara. musamman yara mata tunda aurar da yara take hakin su ne hallo kuma bangaren samun mukami tunda mun lura da cewa in yarinya tana zuwa makarantar boko in karatunta yana ci gaba hakan na rage auren yara muna kuma bakin ƙoƙarinmu na ganin cewa ofishin kare yara ya dawwama a cikin yankunan nan akwai yara mata da yawa a can da ake wa aure da yawa da ke fuskantar matsalar jini saboda hakan muna samar da hanyoyi da za su sa gidajen likita su kasance da magungunan ƙarin jini wa wa'annan 'yan matan da samun kula daga ofishin tsarin iyali abu na uku muna jin hankalin al'umma wajen hana auren yara Hatta shugabannin gargajiya ba a bar su a baya ba wajen wannan kokowar, in ji Madam Amina Musa, daraktar da ke kula da kare hakkin yara. Sarakunan gargajiya na daga cikin abokan hulɗarmu wajen ƙarfafa ma ma'aikatar ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara dangance da gwagwarmayar da muke yi don murƙushe auren yara ta hanyar nuna misalai na kyamatar wannan al'amarin hakan shine ke nuna cewa sun yi niyyar kawo ƙarshen shi muna da wata haɗaɗɗiyar ƙungiya da ke yaƙi da qui de partenaires qui qui pu l'état dans ce sens